muna da shi amma ba mu sani ba in ma kana da yancin ko ka yi kokarin ka nemi ka ba ka da hali saboda yadda yanayin Najeriya yake kamar misali ma a makaranta yancin mu ne a ba mu ilimi ingantacce mai nagarta amma kuma ba ma samun hakan yadda ya kamata muna so dan Allah dan annaba a gyara kasashen ma wanda ba su kai mu arziki ba da ci gaba su suna da yanci komai suna yin yadda ya kamata mu kuma talakawa ba mu da karfin da za mu ce za mu yi amfani da shi wurin karɓan mu. Wannan muryoyin wasu matasa kenan ke bayyana ra'ayoyinsu dangane da 'yancin ɗan adam a kanan Najeriya. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ware goma ga watan Disamban kowace shekara a matsayin ranar jaddada 'yancin ɗan adam. An dai fara wannan biki ne tun 1950 don wayar da kan al'umma kan mahimmancin tabbatar da 'yancin ɗan adam a fannoni daban-daban na rayuwa. Taken rana a bana dai shi ne tabbatar da 'yancin ɗan adam a kowane lokaci don haka Majalisar Ɗinkin Duniya ta bullo da shirin shirye-shirye da dama da ke bayyana rawar da 'yancin dan adam ke takawa a rayuwar bil'adama. Da wannan batu ne dandalin VOA ya samu zantawa da shugaban cibiyar nazarin harkokin dan adam a addinin musulunci Dr. Mustapha Hussein Ismail wanda ya mana karin haske dangane da 'yancin dan adam da kokarin da cibiyar ke yi don wayar da kan al'umma. Wasu damammaki ko dama da Allah ya ba wa ɗan adam da kuma yanci na ya aikata abin da yake so wanda yake ba zai saba masa ba ba zai saba mahalicinsa ba kuma ba zai kwarar da wani ba yanci na abin da mutum ya ga damar ya aikata wanda ba zai saba wa ubangiji ba masu ruwa da tsaki dai sun buƙaci shugabanni su ƙara wayar da kan al'ummarsu domin sanin mahimmancin ɗan adam da nufin samun kyakkyawan fahimta a tsakanin al'umma a ko da yaushe baraka bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.